Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin jango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukkansu a kan zangon fm baya ga haka kuma za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya Jummai Alli da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da Baba ya koma Da farko ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira musulmi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. ana nan ana ci gaba da cece kuce kan sallama da donald trump ya yi wa shugaban hukumar fbi james comey sa'annan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na shirin gudanar da wani taron gaggawa akan ɗaukar mataki akan kuriya ta arewa to bayan kun gama shan labarin duniya yau litinin 22 ga watan mayan shekara ta 2017 muna da rahotanni guda uku ɗaya akan taron faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsu da kuma magudanan ruwa sai harin da 'yan boko haram suka kai wani ƙauyen jihar borno da kuma filla kawunan wasu da suka yi tsohon hafsan mayakan ruwan najeriya vice admiral usman jibrin mai ritaya kuma ya rubuta wa mukaddashin shugaban najeriya osibanjo wasiƙa a kan hukumar efcc kamar kowace ranar litinin kuma za mu gabatar da ciki da gaskiya Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga musulmi a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ya faɗa wa larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin Gulf da aka yi a birnin ya ce wannan yaƙi ne tsakanin aikin kirki da mugun aiki. a ziyararsa ta farko zuwa kasashen ƙetare trump ya ce amurka tana neman shirya wata haɗakar ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ko ɓangaranci ko kuma wato bambanci na wayewa in ji trump ya ce wannan yaƙi ne da tatattun miyagu da suke neman shafe rayuwar bil'adama da na mutanen kirki a cikin kowane addini da suke ƙoƙarin kare addinin su trump ya yi da yake wato yunkurin ya haramta wa kasashe shida masu yawan al'umma musulmi da ake yawan kai hare-haren ta'addanci a kasashen shigowa amurka bai yi kalamansa da ya saba faɗi a nan amurka cewa wato 'yan ta'adda masu tsaurin addinin musulunci ba sai dai ya kira ga shugabannin musulmin da su tinkari wannan yaƙi da gaskiya na kalubalantar wato tsaurin ra'ayi islama wadda ke haifar da ƙungiyoyin musulmi 'yan ta'adda a yayin da shugaban amurka ɗin donald trump a jiya lahadi ya mai da hankali wurin yin jawabi ga shugabannin ƙasashen musulmi a wurin taron kolin da aka yi a birnin riyadh a nan amurka kuwa labarin da ya ɗauke hankali shine batun korar da ya wa shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka james coney da kuma batun binciken alakar da ke tsakanin yakin neman zaben shi shugaba trump ɗin da ƙasar rasha manyan jami'an gwamnatin amurka guda biyu da suka hada da sakataren harkokin waje rex tillerson da mai ba da shawara a akan matakan tsaron cikin gida hr mcmaster sun faɗawa manema labarai cewa a wata ganawa a fadar shugaba ta white house a ranar goma ga watan mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar ƙasar rasha guda biyu mr trump ya tado zancen korar koni kwana ɗaya kafin ya kore shi ɗin abin da ya bayyana irin janya hankali da binciken a akan batun rasha ta taimakawa yakin neman zaben trump din wato zaben da ya lashe a cewar wani rahoto jaridar new york times na ranar juma'a shugaba trump ya faɗa wa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da jakadar rasha a nan amurka sergei kislyak cewar koni mr koni sakare ne koreshi zai kawo kwanciyar hankali 'yan majalisa wato na bangaren jam'iyyar democrat masu adawa sun ce korar da trump ya yi wa mai bincikensa tamkar dagula harkokin shari'a ne kuma laifi ne da ka iya kaiwa ga tsige shugaban waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe talata a matsayin ɗaukar mataki ga gwajin makami mai linzami na ballistic da koriya ta arewa ke yi ofishin jakadancin yurguwa a majalisar ɗinkin duniya ya ce amurka da koriya ta kudu da japan ne suka kira wannan zaman koriya ta kudu ta ce an harba makami mai linzami daga gundumar kudancin pyongyang wanda ya tashi ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya fada a tekun japan wannan shine gwaji na biyu da koriya ta arewa ta yi a cikin wannan mako kuma shine kai gwaje-gwajen makamai da koriya ta arewa ke yi zuwa ga goma cikin wannan shekara wata sanarwa haɗin gwiwa na manyan hafsoshi na cewar sojojinmu suna lura da alamomin ƙarin takala da koriya ta arewa ke yi su kuma suka ce sojojin nasu suna kan shirin kota kwana a wani martani ga gwaje-gwajen farko da koriya ta arewa ta yi shugaban amurka donald trump ya tura rundunar mayakan ruwa zuwa ruwayen yankin koriya a matsayin kashedi ga gwamnatin kwamnisancin don ta kawo ƙarshen shirinta na makaman nukiliya amma dai sakataren harkokin waje na amurka rex tillerson ya musunta cewar matsin lamba da amurka ke yi wa koriya ta arewa wato da ake faɗin cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya a nahiyar afirka ta rawaito cewar akwai alamomi masu kwantar da hankali wurin yaƙi da yaduwar kwayar cutar ebola a demokradiyyar jamhuriyar congo mashidiso moiti ta faɗa wa muryar amurka cewa suna sane da kalubaloli da ke tattare da barkewar cutar na baya-bayan nan sai dai ta ce sun samu kwarin gwiwa ga yadda gwamnati da kawayenta na cikin gida da na kasashen waje suka gaggauta daukar mataki a wannan lokacin ta ce tana kyautar zaton samun nasara saboda wannan gwamnatin tana da masaniya akan wannan abu kuma yadda ta yi gaggawa wurin daukar mataki tare da kawayenta da suke aiki tare moiti ta kara da cewa suna samun taimakon kayan aiki daga shirin abinci na duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya don haka akwai ƙwarin gwiwa a wannan yaki hukumar who ta ce akwai labarin mutane 29 da ake zaton sun kamu da cutar ta ebola ciki mutane uku sun mutu tun lokacin da aka gano cutar wanda ya barke a yankin karkara a kasar congo a ranar 22 ga watan afrilu labaran duniya kenan kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya yi mana da rahoton cewa a ƙarshen mako ne aka kammala taron faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsu da magudanan ruwa na jihohin Kano da Jigawa da kuma wasu sassa na jihar Bauchi waɗanda ke ƙarƙashin kulawar hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'are. Bankin Duniya bisa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun ma'aikatar ruwa ta tarayya ne za su gudanar da aikin a wani mataki na magance matsalolin da ke daƙile bunƙasar ayyukan noma musamman ma a lokutan rani a yankunan kura da garin Malam a Kano da haɗeja da auyo a jigawa da kuma shiyar jama'are a can jihar Bauchi. Injiniya Muhammad Sani Bala da ke zaman babban jami'i a ma'aikatar ruwa ta tarayya ya bayyana makasudin taron. Makasudin wannan taro dai shine wato ƙoƙarin faɗakar da manoma da hukumomi na wannan aikin trimin da gwamnatin tarayya take yi a nan kano da kuma jigawa su ana kokarin a kawo manoma tare da ma'aikatan gwamnati da suke wannan aiki tare a sanar da su iya inda wannan aiki ya kai a nan kano don yanzu muna gab da kaddamar da ainihin gyare-gyaren waɗannan fadamu da koguna da kayayyakin noman rani da ke kura da kuma project ɗinmu da ke hadeja. A ƙarƙashin shirin yashe madatsu da magudanar ruwan na ƙarƙashin tafkin hadeja da jama'are an tsara ba da tallafi ga manoma da aikin zai shafi gonakinsu injiniya nasir elman sir na hukumar kula da ƙoromin haɗeji da jama'are ya yi ƙarin haske game da haka to wannan gyara idan aka zo yin sa dole ne za a rufe ruwa a shiya shiya misali aka ce za a ɗauki shiya misali dawa ko gaban to dole wannan gurin za a hana su yin noma na iyaka lokacin za a wani gyare-gyare to wannan tsaikon da zai samu na bai aikata gonarsa ba na tsawon dan wata ɗaya ne ko biyu da za a iyaka wannan shi ya tashi to za a dan bashi tallafi saka dan wani abu da banki duniya ta ajiye shi wani dan ka'ida sha duk hekta dukka dada akwai abin da za a bada misali a ce naira ɗari dukka dada to sa san ka dada nawa ce da kai a wannan gurin sai a tattara sai a baka wannan kuɗin na tsaikon da ka samu na wannan hana ka noman da aka yi na wannan lokacin. Malama Aisha Ismail da ke zaman babbar jami'ar karɓar ƙorafe-ƙorafen manoma ta shirin aikin yashe madatsin da ake lakabi da Tremin ta ce sun sami sukunin warware korafe-korafe kimanin dubu goma tun farkon buɗe ofishin nata a watan janairun bana. Wani kila ba za a gamsar da shi ba to dole kila yana buƙatar ya ce to bari ya kai korafin shi to ofis ina kafa ce wanda idan ka tashi kana da wani matsala za ka je ka kai korafi an samu korafe-korafe kalla mutane ko kusan dubu kusan goma ko goma sha amma an yi ƙoƙari an magance wa'annan korafe-korafen yanzu dai abubuwa sun ragu amma har gobe muna nan muna zaune muna karban korafe-korafen mutane. Da yawa dai daga cikin manoman da suka halarci taron sun bayyana fahimtar su game da bayanan da suka ji a wurin taron. Sunana Malam Dardai Aliyu Kura. Abin da na fahimta wani abu ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya. mun rasa yadda za mu da shi Allah ya kawo mana hanyar da za a yi mana maganinsa shine guraren nomanmu sun fara lalacewa hanyar ruwa ta fara lalacewa Ni ce Talatu Idi, wakiliyar mata masu amfani da ruwa ta karamar hukumar Bunkura kuma babban manomiya. Banda wannan bayanan da aka zo aka tara mu ina daga cikin kungiyar da aka ɗauke mu turemun ta ba mu wannan gatan da a gona ta tara mu gonan mu ta kungiya. A nan take ba mu tirenin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Mun gode Mahmud. waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne sun kai hari wani ƙauye da ke ƙaramin hukumar askira uba a jihar borno arewa maso gabashin najeriya wakilin sashen hausa haruna daudabi ya samu damar zantawa da wani mazaunin ƙauyen da ya masa bayani kamar haka jiya yara nan boko haram sun shigo mana mota jiya da dare kamar karfe nawa karfe goma da minti shida Eh, kamar mun shiga ƙauyen. Eh, sun yi harbe-harbe na awa Eh, amma yawanci din burushes ne da wanda suka ji rauni sabon guduwa yanzu mun kawo su asibiti a uba. Su nawa ne kuka kai asibiti a uba din? Mutum takwas. Wanda suka ji ciwo ko? Eh, wanda kuma sun wanda mutane harbin mutanen da suka ji rauni su takwas da kuka kai asibiti din. Eh, menene menene ya same su? Harbin bindiga ne ko wuka ne? Ah, guje-guje ne ko a jiya ma dai sai da wasu 'yan gudun hijira suka rasa ransu da aka ce sun fito ne daga garin bama wanda kuma suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke dalori sakamakon yankan rago da aka ce wasu 'ya'yan kungiyar boko haram sun yi masu lokacin da suka fita farauta zuwa bayan maiduguri wanda aka ce bai tazaran kilomita shida ba daga inda suke inda aka ce waɗansu 'yan boko haram ɗin su tara sun far masu suka kame waɗannan mutane guda hudu sannan suka yi masu yankan rago yayin da guda biyu daga ciki suka samu suka tsere na ma ziyarci makabartar gungi da misalin karfe tara na safiyar jiya inda na ganewa idanuna inda aka yi jana'izan waɗannan mutane su hudu wasu daga ciki ma an zai birne su ne ba tare da kawunan nasu ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaƙi. kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga ku Dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hanna man ai har ƙarshen shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa. Allah ya ji kan maraya to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya ya aika wa mukaddashin shugaban Najeriya wasikar korafi akan hukumar efcc kamar yadda wakilin sashen hausa hassan mai na kaina ya aiko mana da rahoto Tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Usman jibril mai ritaya, cikin takardar korafi da ya mika wa mukaddashin shugaban Najeriya, Farfesa Mi Oshin Bajo, da ma shugabannin rundunonin sojin ƙasar kuma ya aiko mana da kwafi a daren jiya. Ya yi korafin wasu masu fada'aji da ya kira Kabal na amfani da hukumar EFCC don gallaza masa. Ya ce lokacin da yake shugabancin rundunar sojojin ruwan Najeriya sun kama manya-manyan jiragen ruwa guda 60 makare da gurɓataccen mai na sata na Najeriya da suka mika su ga hukumar EFCC inda ya kalubalance ta da fito ta yi bayanin inda suke ko kuma ya aka yi da su. Admiral Usman Jibrin ya yi mamakin duk waɗancan mutanen da suka kama da satar mai na Najeriya a wancan lokaci an sake su in banda mutane biyu da aka gabatar gaban kotu a watan Fabrairun wannan shekara. Ya ce waɗancan masu fara'aji da ya hana rawar gaban hatsi da dukiyar Najeriya a wancan lokaci shine yanzu suka zagayo ta bayan gida suna ƙoƙarin yaƙarsa Ya ce tun da halin yanzu akwai shari'a tsakaninsa da hukumar efcc a gaban kotu bai ga dalilin da ita kuma efcc za ta tozarta shi ba da na nemi jin martanin hukumar efcc kakakinta mr wilson wajaran ya ce bai ga wata takardar korafin da zai mai da martani a kai ba uh, ban ga takardar wancan korafi ba abin kawai da na sani shine yanzu haka akwai magana tsakaninmu da wancan mutumi a gaban kotu su wane ne waɗannan kabal da yake magana a kai mu a efcc ba wanda ke juya mu ka tambaye shi su wane ne waɗancan can Kabul din. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mun gode Hassan, waɗannan rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. away. To lokaci ya yi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau ma shirin namu zai doshi garin takum ne a jihar Taraba, inda kwanakin baya faɗa ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awwalu da wasu ‘ya'yan mahauta, kamar yadda kuka ji a makon da ya shige. A lokacin wannan faɗa wayar hannu ta awwalu ta ɓace, saboda haka sai ya kai ƙara ofishin 'yan sanda. Da 'yan sanda suka yi bincikensu sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin yaran 'yan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya awwalu wayarsa. To amma kwanaki biyu a bayan da aka ba da belin nasu an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara awwalu suka lakkaɗa masa dukar da har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓo. A makon da ya shige, shi kawun awwalu wato Malam Abubakar Musa Mafindi ya yi mana bayanin yadda wani abu ya faru a nasu ɓangaren. Bari mu ƙarasa jin bayanin sa na yadda abubuwan suka faru kamar yadda su suke gani. Duk lokacin da wannan lamarin yake faruwa me yasa mahaifin Awalu ko wani dan uwansa bai rako shi ba har aka zo aka yi maganan ba da wannan beli wato shi ko kafin wannan abin ya faru shi mahaifin awwalu yana wajen sayan kaya yana majos bai ma san wannan magana ba sun kira shi ne a waya suka sanar da shi kuma yake duk sun san junansu su wayannan shugabannin mahauta sun san baban awwalu musa sannan shi ma musa baban awwalu ya san wayannan mahautan gaba ɗaya domin kasuwa ɗaya ne shi babansa da harkan kifi yake to daga ƙarshe da suka kira shi a waya sai ya amince musu akan haka tun daga ɗansa ɗin ma tare da su to daga ƙarshe kuma sai suka ɗauki yaro suka je suka nuna cewar su ba shugabanni ba ne ba suka zalunci yaro suka zama daga suna daga cikin waɗanda suka haddasa ma wannan yaro hallakar da shi a takaice domin yanzu ransa yana hannun Allah wake kula da maganinsa ko ko in ce wake biyan kuɗaɗen jinya da ake wa shi a walu tun ranar da aka kai awal wajen jinyan gargajiya kafin a ɗauko shi a dawo da shi asibiti bisa umarni na ni kai na kawun ki awal ah, babu wanda ya zo wajen awal ya masa sannu daga bangaren mahautan nan wanda yake bada kuɗi shine babansa da kuma uwarsa mahaifiyarsa hmm, wannan ba ga kamar zai iya zama wata rashin jituwa ce tunda ah, na san cewa dai jiya taraba akwai kabilu da daman gaske inda duk najeriya ma babu ina jin jihar da ta kai yawan kabilu watakila kuna so ku akwai wani abu da ka faɗa da ya shafi wata gadara da kace wasu suna yi cewa sun fi karfin doka ya eh, gadaran su shine sun ce a ko sun kashe shi za su kashe shi tabbas za su kashe ubansa su kone gidan ubansa domin babu kotu a taraba wanda ya isa ya daure su domin dan uwansu shine Chief Joji na Taraba State. Amma shi ai alkalin takun ba watakila kabila su bane wata shi baya cikin wannan lamarin ina ji. Eh alkalin takum yana cikin wannan lamari ko da ba kabilan su bane ba domin a fahimta ta shine babu dalilin da zai sa mutumin da yake matsayin alkali ya ɗauki wanda ake neman shi a kashe shi ya haɗa shi da waɗanda za su je su kira waɗanda suke da laifi domin shi ba ma'aikacin kotu bane ba shi complainer ne shi mai complain shi mai kuka ne wanda ya kawo kokensa ne ga kotu to kotu idan za ta dauki mataki kaga baya daga cikin waɗanda za a dauke shi a tura shi a aike shi sannan aka aike shi da jami'an 'yan sanda sannan da jami'an 'yan sandan nan suka ga yaron nan an nakasa shi suka gudu da suka dawo ba su dauki mataki don su je su gaya ma alkali ba ko su gaya ma dibishin ainihin dpo ba daga ƙarshe sai na kira alƙalin ya gaya mini shi da ya aike su ma shi ya wuce ya tafi jalingo yaro ya zauna cikin wannan matsala kusan don haka alkali dan uwansu ne ya goya musu baya amma su yan sanda ai suna yi wa najeriya aiki ne gaba daya ni sa kake tunanin da suka ga matsalar ta faru suka gudu ko ko sun ji tsoro ne su ma watakila a waɗannan da suka kai wa awolu hari suna da makamai da za su iya raunana su eh to ni ana fahimta yanzu in na yanke hukunci ga manufan da ya sa yan sanda suka gudu na yi ƙarya amma dai a fahimta ta shine jami'in dan sandan najeriya bai halatta a matsayinsa na wanda aka yi passing out na shi aka fidda shi daga kwaleji na najeriya don ya zama regard eh, wato shugaba a kan 'yan najeriya ya tafi da mutum ya tafi da mutum sannan an afka mutumin nan da duka shi bai yi kokarin fitar da shi ba sannan ya koma kuma bai ji ya ɗauki mataki ba don haka a fahimta ta eh, yan sanda dama su ma kansu maybe suna da haɗin baki tare da wa'annan 'yan ta'adda da suka aikata wannan ta'addan shi daga jin suna shugu suna ne na fulani ina gani eh shugun nan an haife ta ne a cikin wani gari a cikin jihar gombe wato eh wani amma sunanta sunan sunan garin kenan da aka haife ta shugu amma sunanta aisha wato ma'ana dai ku fulani ne mu fulani ne gaba da bayan mu eh shine nake so in faɗa kuma eh, za a yi tunanin watakila tsakanin mahauta da fulani ai wasa ne ba za a ce faɗa ne har da zai kai ga makamai ba eto eh eh, a fahimta ta ma babu wasa tsakanin bafulatani da mahaushi tunanin da za a yi da ya kamata tun da haka ne a samu manyan fulani su je su gana da su shugabannin mahauta a warware wannan matsala da kamar bata kai har haka ba E, to a fahimta ta shugabanni ba su sani ba shugabannin fulani ba su sani ba illa dai wanda suka sani wannan yaro da kuma ubansa da kuma iyayensa mata a gida wannan shine a fahimta ta fulani shugabanninsu ba su sani ba sunanka isa mafindi ko sunana abbakar mafindi abubakar mafindi ina jin watakila sunan yariman mori ne yake dauke min hankali wato isa tafi da mafindi abubakar mafindi eh, a ƙarshe me kuke so ku ga an yi da za ku yadda cewa lallai an yi muku adalci kan wannan yaro naku awwalu abin da muke bukata shine babban damuwa na shine mun yi magana da alkali alkali da umarninsa yanzu yaro yake kunshi a asibiti babu kafarsa akan yaro babu kudinsa sannan babu ɗaya daga cikin wayanda suka aikata ta'addanci nan yanzu wanda ya shiga hannun 'yan sanda ko kuma hannun alkali sannan suna bugun kirji da cewar ma za su kashe shi kansa uban su kone gidansa to abinda muke abinda nake tambaya anan shine shin dokar Najeriya an ware ta don wani mutum ne wani su bangare na daban ne mu muna nema in dai dokar Najeriya an samar da ita ne don ta kare dan Najeriya to muna neman duk wani mai wanda ke da faɗa ji a taraba wanda ke da alhakin shiga wannan matsalar to ya shiga ya tabbatar da cewa an kama waɗannan mutane suka aikata ta'addancin nan an hukunta su mun gani a ƙasa ba kamar yadda su suke faɗin cewar sun fi ƙarfin hukunci ba domin suna alfahari da cibiyoyi ɗan garinsu ne ko su ne abubakar mafindi mun gode kwarai kuma in allah ya da za mu tuntubi sauran bangarori da ke cikin wannan ah, matsala da ta faru don a ɗaukar matakin da ya dace ina roƙon allah ta'ala ya wuce mana gaba ya taimake mu ya ba mai haɗi haƙinsa abubakar musa mafin da kenan kamar yadda nasiru ya faɗa muna ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya ɓangaren wato ɓangaren su 'ya'yan mahautan na garin takum a jihar taraba sannan muna son yi wa masu sauraronmu albishir da cewar gwamnan jihar jigawa alhaji muhammad badaru abubakar ya ji bayanin da muka gabatar na idris kaila game da gidansu da aka rushe a gwaram aka kuma ƙi a biya su diya ba shi kaɗai ba ma har da na makwabtansu a wannan wuri insha Allah za mu kawo muku cikakken bayani na matakan da shi gwamna Badaru Abubakar ya ɗauka yake kuma ɗauka dangane da biyan waɗannan mutane diyyarsu bayan da ya bayyana damuwa da kuma mamakin yadda aka yi ma waɗannan bayan Allah a garin Gwaram. A kasance da mu. To yanzu dai nan karfe ɗaya da mintoci kusan wato kusan da rabi na dare agogon Washington DC kuma lokaci yayi da za mu gabatar da takaitattun labarai kafin mu sallama. Shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗaɗa dokar ta ɓaci a hukumance da aka kafa bayan wani juyin mulki. a shekarar 2016 da bai nasara ba yana cewar za a ci gaba da wannan dokar har sai kasar ta samu cikakken kwanciyar hankali da zaman lafiya erdogan ya bayyana haka ne a jiya lahadi a birnin ankara gaban dubban mabiyansa da 'yan su ta justice and development party wanda suka kira da a sake zaɓensa ya ci gaba da riƙin mukami. wannan dokar ta ɓacin tana baiwa erdogan da hukumar wasa damar kafa dokoki ba tare da umarnin majalisa ba da kuma shawarwarin sashen shari'an ƙasar sanarwan erdogan da kuma sake dawowa ya mukamin shugaban na wato shugaban ƙasa ya biyo bayan wani zaben da aka yi na mako, eh, hudu da suka gabata a turkiya inda kasar ta yi wata ƙuri'a na raba gaddama akan faɗaɗa ikon shugaban ƙasa wanda ya yi ƙaramin nasara a wannan ƙuri'ar da aka ƙada shugaban amurka donald trump ya kira al'ummar shugabannin musulmi na duniya a jiya lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci ya faɗa wa larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin gulf da aka yi a birnin ya cewa wannan yaki tsakanin aikin kirki ne da mugun aiki a ziyararsa ta farko zuwa kasashen ketare trump ya ce amurka tana neman shirya wata haɗaka na ƙasashe da suke da manufa ɗaya na dakile ayyukan ta'addanci a yayin da shugaban na amurka donald trump a jiya lahadi ya mai da hankali wurin yin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli a birnin riyadh a nan amurka kuwa labaran da ya ɗauke hankali shine batun sallama da shugaban ya yi wa shugaban hukumar fbi james comey da kuma batun binciken alaƙan yaƙin neman zaɓensa da kuma ƙasar rasha manyan jami'an gwamnatin amurka guda biyu da suka hada da sakataren harkokin wajen ƙasar rex tillerson da mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster sun faɗa wa manema labarai cewar a wata ganawa a fadar white house a ranar goma ga watan mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyan rasha ne trump ya ɗauko zancen sallamar komi wanda ya yi wato wuni ɗaya kenan bayan ya bayyana cewa wannan abin na jama hankali masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da haɗewar jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Nijar domin ƙalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai a madadin sauran abokan aiki.